واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رتيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin falalarsa da rahamarsa ya sake juyo mu zuwa cikin wannan shekara a kuma cikin wannan wata mai alfarma watan ramadan alhamdulillah watan ramadan wata ne na alkur'ani watan ramadan wata ne na alkhairi watan ramadan wata ne na rahama muna godiya ma Allah subhanahu wa ta'ala a bisa wannan ni'ima yau muna ɗaya ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana huɗu. wadda ya dace da yau 23 ga watan 3 2023 muna roƙon Allah ya samu shiga cikin wannan watan cikin alkhairi Allah ya samu dace da dukkan alkhairan da ke cikin watan Ramadan Allah ya karbi ayyukanmu ya fi mana laifuffukanmu ya lullube mu da rahamarsu muna roƙon Allah ya ƙara ma rayuwarmu da zurriyarmu albarka wannan ƙasa tamu Allah ya albarkace ta ya saukar da aminci da rahama cikinta waɗannan zaɓuɓɓuka da aka yi shugabanni da aka zaɓa da jagorori Allah ya yi riƙo da hannunsu Allah ya yi riko da hannunsu Allah ya musu jagora Allah ya haska musu hanya Allah ya ba su ikon yin jagorancin da za su tsira waɗanda suka jagoranta su ma su tsira har a gaban Allah ranar alkiyama Allah ya ƙara albarka ma al'amuran mu baki ɗaya insha Allah bana za mu yi tafsirin Alƙur'ani ne a cikin suratul zuma suratul zumar waɗansu malamai suna ce mata suratul tauhid yana daga cikin manyan jigogi na darussa da suratu zumar take karantaswa shine ta Allah subhanahu wata'ala da bauta babu wata hanya da bawa zai rabauta har abada har sai ya ta Allah subhanahu wata'ala da bauta Allah ya halicci bayinsa domin su kaɗaita shi da bauta ne suratu zumar tana karantas da madaran tauhidi kaɗaita Allah subhanahu wata'ala da bauta hana bayi juyar da wani nau'i na bauta kowane iri ne zuwa ga wani Allah suratu zumar tana karantas da abin da yake ikilasi tsantsanta bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala duk wadda zai bauta ma Allah ya bauta ma Allah don Allah don neman yardan Allah ba tare da ya shigar da wani abu cikin bautarsa ba suratul zumar ta yi kira ga bayi su yi watsi da shirka su nesanci shirka su nesanci bidi'o'i da miyagun al'adu sannan suratun zumar daga ƙarshe ta yi magana a kan yadda bayi za su kasance a filin alkiyama da yadda za a yi hukunci a tsakaninsu a gaba ga Allah sannan kuma a kai kowa zuwa matsuguninsa Allah ya sa sakamakonmu a wannan rana ya zama gidan aljanna Allah ya muku albarka to sai Allah ya ce بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار الله مدعوك سركية بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم الله يتولى القرآن سوكتش اللتافي daga wajen Allah mabuwayi mai hikima jama'a mun fahimta da yawa farkon surori na alkur'ani idan ka ga Allah ya fara magana akan shi alkur'ani to za a zo da manya-manyan maganganu saboda ka sai a ga hankalinka a nuna maka cewa waɗannan maganganu da za ka ji waɗannan bayanai da za ka ji daga wajen Allah suke jama'a mun fahimta? Allah ya ce tanzilul kitabi ai haza tanzilul kitabi minallahil azizul hakim Allah ya ce wannan alqur'ani Allah ya ce saukakken littafi ne daga wajen Allah wanda yake mabuwayi wanda yake mai hikima shi alqur'ani maganan Allah alqur'ani maganan Allah ne maganan Allah sifar Allah ce yadda Allah yake da kamala ta kowace fiska haka maganar Allah take da kamala yadda Allah ba shi da tawaya ta kowace fiska haka duk wata magana ta Allah ba ta da tawaya ta kowace fiska jama'a mun fahimta idan Allah ya yi magana to ƙarshen magana kenan idan Allah ya yi hukunci to ƙarshen hukunci kenan idan Allah ya kira ka zuwa ga wani abu banda Allah ba wadda zai iya kiranka zuwa ga wannan abu jama'a mun fahimta to abinda Allah ya bude suran da shi shine wannan littafi na alqur'ani da yake hannu. Allah ya ce sauƙaƙƙen littafi ne daga Allah Allah ya sauƙar da shi ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shi zuwa ga bayi abinda nake so na ja mu zuwa gare shi shine duk lokacin da aka ce maka wannan maganar maganar Allah ce to akwai waɗansu abubuwa da za su taso wadda in ba maganar Allah ba ba za ka taɓa ganin su a ciki ba abu na farka dai ko ba komai ko ba komai a ce Allah zai yi magana ai ya kai maka saurara kan shi a ce wannan maganan magana ce ta Allah wannan maganan ta kai ka natsu ka saurara ka ji mai ubangijinka yake cewa jama'a mun fahimta shi alkur'ani shi ne matsayi na ƙarshe wajen shirya da bayi alhaji aliyu duk abin da aka ce maka doka ne gashi nan tsari ne na rayuwa gashi nan a cikin alkur'ani wallahi in dai kun tashi akan na ƙur'ani to rayuwa sai dai ku yi maneji jama'a mun fahimta idan kuka tashi akan wannan alƙur'ani ga abinda Allah ya ce ku yi ga tsarin da Allah ya tsara muku ga yadda ya kamata rayuwarku ta kasance sai kuka ajiye na alƙur'ani to wallahi duk abin da za ku yi a duniya sai dai maneji amma wallahi bukata ba za ta biya ba saboda shi wannan tsarin na Allah ne wannan tsari na Allah ne fastamtik billazi uhiya ilayka innaka ala siratin mustaqim uhiya ilayka innaka ala siratin Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu Alaihi wa fastamtik billabi uhiye ilaika ka yi riko gam da abinda muka maka wahayi na alkur'ani innaka ala siratul mustaqim kana kan hanya madaidaiciya to duk abinda ba hanyar wahayi ya zo da shi ba ba zai taɓa zama hanya madaidaiciya ba dole idan ana tafiyan wani waje a je a samu kwana wa innahu la zikrun laka wa liqaumika kuma wannan littafi Allah yace wa innahu la zikirun laka zikirun laka bi ma'ana shartun laka wa liqaumika shine daukakarka darajarka mutuncinka kuma shine kima da daraja da mutuncin mutanenka shine kima da daraja da mutuncin al'ummarka wa sawfa tus'alun Allah ke da sannu za a tambaye ku jama'a mun fahimta ka kalli surori da yawa na alkur'ani farkon suratul jafiya Allah ya ce hamim billahir rahmanir rahim hamim tanzilul kitabi kaga iri ɗaya da farkon wannan sura haka farkon suratul ahqaf bismillahir rahmanir rahim hamim to duk lokacin da Allah ya zo zai gabatar maka da bayanai a cikin alkur'ani sai ce maka wannan maganan Allah sai ce maka ni na fada jama'a mun fahimta maganar da Allah ya yi za a samu gyara a cikin daga inda ka ajiye Alƙur'ani da son zuciya ne da jahilci ne matuƙar rayuwarka ba a kan turbar addini yake ba wallahi rayuwar sai dai kai manejin ta amma ƙarya ne ka ce a cikin haske kake tafiya jama'a mun fahimta wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min almunzirin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min almunzirin بلسان عربي مبين وإنه لتنزيل رب العالمين الله يتي wannan alqur'ani saukaccen littafi ne daga wajen Allah ubangijin talikai nazala bihin ruhul amin ruhul amin shi ya sauƙo da littafi mala'ika jibril ala qalbika akan zuciyarka kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam litakuna minal munzirin don ka zama daga cikin masu gargadi bilisanin arabiyyin mubin da harshen larabci mai fasaha to idan aka ce magana ta Allah ce ka rike wannan ƙa'idan ba za ka taɓa samun wani abu na shirya sama da wannan littafi ko kamansa ba daga lokacin da ka rasa shi to ka rasa cikakkiyar shari'a har abada ka rasa cikakkiyar shari'a har abada abu na biyu da alkur'ani ke dauke da shi shine shi ba gyara a cikinsa tirka shi wa innahu lakitabun aziz la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد الله يتوى إنه لكتاب عزيز وأن القرآن للتافي نقاقر بعده بواي Allah ce la ya atihi al-batilu min bayni yadihi wala min kuskure barna bayi zuwa ma Alƙur'ani ta gaba ko ta baya tanzilun min hakimin hamid Allah ya ce ai saboda sauƙaƙƙen littafi ne daga Allah wanda yake da cikakkiyar hikima kuma abin yabo jama'a mun fahimta a suratul ra'd yake cewa awalam yarau anna na'til arda nanqusuha نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب الله يتي أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها الله يتي ويكا تريبا سجني يد مكي راركا مكي تنيي كسا شنسو دقرورونسو الله يتي دقا إياكوكينسو sai a ce mutum ɗaya musulunta a gare sai a ce mutum sai a ce mutum biyun sun aibi ‘ya'ya biyu Allah ce kafin ka ce wani abu musulunci ya ci ƙarfin waje akwai inda musulunci bai shiga ba a walam yarau anna na'til arda Allah yace ba su ganin yadda muke zake wa birane da kasashe nan kusuha min atrafiha muke rage su daga iyakokin su wallahu yahkum Allah shi ke hukunci sai ce la mu'aqiba li hukmihi ba wadda ya isa ya gyara ma Allah ya yi hukunci a ce hukuncin akwai gyara hukunce-hukunce na bayi shi ne za a ce daga wannan kotun a je wani kotu watakil kotun gaban sai ta ce an samu kuskure a shari'ar baya wallahu ya hukumu la mu'aqqiba li hukmihi Allah in yayi hukunci to ba wadda ya isa ya gano gyara domin ayoyin Allah akwai al'ayatul kauniya akwai al'ayatul shar'iyya ka duba sama ka duba ƙasa ka dubi halittar mu abin gyara a ciki to yadda ka ga a halittar ka ba gyara haka a cikin ayoyin ƙur'ani ba gyara yadda ka ga zubin da Allah ya ma komai ya yi, komai ya ji to haka alƙur'ani komai ya yi, komai ya ji yadda wannan ɓangaren ba gyara to haka wannan ɓangaren ba gyara saboda Allah ta kowace fiska yana da cikar kama jama'a mun fahimta to alkur'ani maganan Allah ne abu na farko ka ji kanka cewa daga ran da ka rasa shiriya na alkur'ani to ka rasa shiriya baki ɗaya duk abinda za ka riƙe wai don ka dace to kame kame ne ka ɗauke shi a matsayin asami ka je ka kalli rayuwarka ka cire duk wani abu da kake gani addini ne ka ajiye a gefe ka kalli gudan rayuwarka ba za ka iya bambance rayuwarka da na dabbobinka ba jama'a mun fahimta duk abin da kaga ya bambance mutum da dabba addini ne shi yasa wurare da yawa cikin alkur'ani Allah sai ce arna rayuwar dabbobi suke yi ka kalli arne ka kalli karansa mai bambanci yana saduwa karen ma na saduwa yana cin abinci karen ma na cin abinci yana ka duk abin da yake yi karansa na yi والذين كفروا يتمتعون ويأكلون wanda biyu kafaru Allah ya ce waɗanda suka kafirce ma Allah ya tamatta'una suna jin daɗin rayuwarsu ne a duniya waya akuluna suna ci suna sha Allah sai ce kama ta akulul an'amu kamar yadda dabbobi suke ci Allah ce wannan ruwa masu wallafin Allah ce wuta ita ce makomar su in ka cire addini a rayuwarka baka isa ka bambance rayuwarka da rayuwar ragonka ba addini ke bambance mutum da dabba addini ke bambance mutum da dabba wannan ka ɗauka ka je ka zauna ka natsu ka bi duk abin da ka sani ɗaya bayan ɗaya a wani gu Allah yake wa laqad zara'ana zara'ana li jahannama zara'ana li لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون Allah ya ce walaƙar zara'ana li jahannama kafiran min aljinni wal ins Allah ya ce mun halitti da yawa daga cikin aljanu da mutane don jahannama kamar wani ne ya ce Allah to me ya faru Allah ya ce lahum qulubun la yafqahuna biha suna da zukata suna da hankali Allah ya ce amma ba su hankalta walakum azanun walakum azanun a'yunun la yubsiruna biha Allah ya ce suna da idan duna Allah ya ce amma idan dunan ba su ganin daidai walahum azanu la yasma'una biya suna da kunnuwa ba su ji idan uba ya kama ɗansa ya ce mishi wani ba ka ji wani ba ka ji ka ɗauka maganar da yake faɗan ne ɗan bayi ji to ba don kana jin surutai shi ya nuna kana ji ba ba don kana kallon abin da kake kallo shi ya nuna cewa kana kallo ba akwai ji mai amfani akwai gani mai amfani akwai hankali da zai amfane ka hankalin da iya amfaninsa a yi guga a yi kwalba wa hula amma bai hana ka shan wiwi ba hankali ne hankali ne ba hankali ba ne hankali hankali shine abinda zai iya tace maka abin da zai amfane ka daga abin da zai cuce ka sannan kuma ya ja ka zuwa ga abin da zai amfane ka ya kore ka daga abin da zai cuce ka me yasa idan aka tura yaro makaranta ya je ya tsaya yana wasa a hanya sai a ce bayi da hankali saboda bayi iya gane mai amfani da maras amfani amma kayar da wannan abin zai cutar da kai kayar da zai cutar da kai amma ka gagara rabuwa da shi ina hankali jama'a muna fahimta domin da yawan mutanenmu da yawan mutanenmu in an yi maganan addini sai su dinga kallon aishi addini wani abu ne na lahira lahira da wannan jama'a da yawa suka lalace a duniya suka gagara moran addini saboda su sun ɗauka in ana maganan addini magana ne na lahira kamar bai shafi duniya ba to ka duba alqur'ani da Allah a qur'ani yace ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubuhu تداينتم بدين إلى Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani da Allah idza tadayantum bidainin idan za ku yi yarjejeniya na bashi ila ajalin musamman zuwa ga wani lokaci kayyadadde to shi ma bashin alahira ake yin sa addini yana maka magana akan lahira ne kawai ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa fatalliquhunna liiddatihinna idza tallaqtumun nisaa Allah ya ce, “Ya ayyuhan nabi ya kai annabi Muhammad, sallallahu Alaihi wa Alaihi wa idan tsallakatumun nisa a in za ku saki mata, idan al’ummar ka da su sake matansu, fa tsalliko hunna li’iddatihinna, to in za su yi shikan su yi a daidai iddansu, to shikan ma’alahira ake yi? Addini yana koya maka rayuwa ne. kar ka ɗauka a je masallaci a yi sallah in ramadan ya zo a yi azumi shine kaɗai addini rayuwarka gaba ɗayanta addini to wannan tunanin da waɗansu suke yi shi maganan addini magana ne na lahira wannan sai yasa suka gagara moran addini a rayuwar duniya shi yasa idan malami ya magana ko akan siyasa ne sai ya ce to ku malamai kaga ai shi a tunaninsa kai kawai maganar lahira da yi. jama'a mun fahimta to idan ba za a yi magana a kan siyasa ba mai amfanin kawo kistan su fir'auna da mulkinsu yaya wadda ya karanta irin waɗannan gwamnatoci na su zurkal naini irin su fir'auna mulkin annabi dauda mulkin annabi suleiman kuma shi za a to kuma wadda ya karanta wannan za a yi magana a kan mulki a ce kakakare sa baki kai ma ka sa baki jama'a mun fahimta haka ne idan ka ce kar malami ya sa baki a kaza to kamar ka ce kar addini ya sa baki a kaza ne kuskure ne rayuwar musulmi duka addini ya shiga ciki har yanke farce yana cikin addini to idan kana so ka mori karatun alkur'ani na farko ka ji maranka wannan maganan magana ne na Allah abu na biyu ka ji kanka wannan hukunce-hukunce da kake karantawa babu gyara a ciki don Allah akwai kwanciyar hankali ko babu wani abu ne a miƙe Allah da ya zo yaba ma kansa akan alkur'ani سيتي الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا الله يتي الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب دك يبود قوديا سنتبتا قال الله ود يسوكرد وأن اللتافين القرآن قباوانسا annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah sai yace walam yaj'alahu iwajan bai sanya wani kwana kwana dungu dungu a cikin littafin qayyiman Allah ya ce mi kakke ne tsayayye tar babu kwana a cikin akwai wanda isa zo maka da irin wannan littafi abu na uku ka jima kanka in kai nufin alqur'ani ba wanda zai iya zuwa maka da irinsa babu babu idan ka karanta wani hukunci ko wata doka a ƙur'ani ka kalli hukuncin ka fahimci hukuncin in ka ƙi aiki da wannan hukuncin wallahi in za a haɗa duk farfesosin duniya ba su isa su zo su samo solution against wannan hukunci da ka yi aiki da shi ba Allah ya ce kulla ini tama'atil jinni wal insu wal jinni bimislihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira Allah yace kulka ga yamu al'ummarka la in ijtama'ati al-insu wal inda mutane da aljanu da su hadu ala an ya'tu bimithli hadha al-qur'an akan su zo da kwatankwacin wannan al-qur'an la ya'tuna bimithlihi Allah ce ba da su iya zuwa da kwatankwacinsa ba walau kana ba'dhum li ba'din zahira ko da sashi na taimaka ma sashi. duk ƙwararru na aljanu masana na aljanu da mutane duka a haɗu a zo a zauna a tebul ɗaya Allah ce ba su isa su zo da ko aya ɗaya na alƙur'ani ba jama'a mun fahimta Allah yake tanzilul kitabi minallahi wannan alƙur'ani saukaccen littafi ne daga Allah al'azizu wadda yake mabuwayi alhakim wadda yake mai hikima Allah sai ce inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi lallai mun saukar maka da wannan littafi na alqur'ani Allah ce da gaskiya akwai manufa ta gaskiya wajen saukar da alqur'ani domin shi Allah baya wasa innahu laqawlun faslun wama huwa bil hazl Allah ya ce magana ne daki-daki Wadda yake dauke da shari'a wa ma huwa bil hazal Allah ce ba wasa bane inna anzalna ilaykal kitaba Allah yace mun saukar da wannan littafi na alqur'ani zuwa gare ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bil haqqi Allah ce da gaskiya bil haqqi shi littafin na dauke da gaskiya kuma an saukar da shi bisa manufa ta gaskiya wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazala alqur'ani ke وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وبالحق أنزلناه الله يتي muka saukar da wannan alqur'ani وبالحق نزل kuma da gaskiya ya duk abin da ke cikin Alƙur'ani gaskiya ne kuma manufa ta gaskiya yasa aka saukar da shi shine domin kaɗai ta Allah subhanahu wata'ala da bauta alƙur'ani ya sauka da gaskiya hukunce-hukuncensa gaskiya ne watammat kalimatu rabbika sidikan wa adala لا مبدل لكلماته وهو العزيز الحكيم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا كلمومين أبنجدنك سنتك وجن جفتيا likalimatihi ba wanda ya sai canza kalmar Allah abin da yasa ba zai canzu ba saboda shi din daidai ne duk abin da yake daidai za a samu abin zai ke shayance shi kun gane magana idan wani ya zo ya ce wane yana sata Allah ya sauwaƙe shi wanan in bayi satan da a kama shi ba da kama shi ba aka zo aka ce wane yana sata in kaga an kama shi sunan ya tabbata a kansa to yana sata ne amma in ba yi zai kamu matar ka ce aka zo aka ce mata na fita a bayanka in ba ta fita da ka kama ta to tun da gaskiya ne gaskiya ne to akwai wadda ya isa ya zo ya rushe shi ƙarya ne ake rushe ƙarya ne ake rushe shi kalmomin Allah sun cika wajen gaskiya da adalci duk abin da ka gani maganar Allah an sanya abin a gurbinsa shine adalci kuma yana cike da gaskiya Allah ce inna zalma ilaikal kitaba bil haqqi mun saukar da wannan littafi na alqur'ani gare ka da gaskiya fa abudillaha ka bauta wa Allah muklisan lahuddin kana mai tsarkace addininka gare shi shi kaɗansa karka yi shirka da shi da kowa karka yi tarayya ma'alla da kowa karka yi tarayya ma'alla da komai bauta hakkin Allah ne shi kaɗai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ya mu'az atadari ma haqqullahi alal ibadi wa ma haƙƙun ibadi alallah haƙƙun lahi alal ibadi an yi abu duhu wala yi ko bihi shai'a shi ne su bauta ma'alla kar su yi tarayya ma'alla da komai wannan haƙƙin Allah ne shi Allah ce mun saukar da wannan alƙur'ani gare ka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da gaskiya fa abudillah ka bauta ma Allah ba bautar kawai ake so ba mukhlisan lahuddin kana mai keɓanta addininka gare shi ba tare da kayi shirka ba shi Allah bai umurci kowa ya bauta mishi ba sai in zaka kadaita shi da bauta wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata Wa ma القيمة وما Abudullaha إلا ليعبدوا الله باي با su ba, sai don su bauta ma Allah mukulisi na lahuddin suna masu keɓantarsa da addini suna masu tsarkake addininsu gare shi shi kaɗansa jama'a mun ji? wannan shi ne manufar halittar ɗan adam ya bauta ma Allah ya kadaita Allah da bauta gaskiyar da aka saukar da alkur'ani don shi shine a shiryar da bayi liman a cikin shiryar da alkur'ani ya zo da shi shine kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala da bauta mafi girman laifi mafi girman laifi a wajen Allah shine tarayya ma Allah mafi munin laifi da bawa zai aikata shine ya haɗa Allah da wani cikin kowane nau'i daga cikin nau'ukan bautan Allah ya juyar da wani haƙƙi na Allah zuwa ga wani Allah wannan shine mafi muni a kafirci Allah ya ce ala ku saurara ku ji lillahi dinul khalis na ga Allah tsarkakakken addini addinin da aka yi shi ga Allah shi kadai aka keɓanci Allah da wannan addinin Allah ce ku saurara ku ji wannan shi shine addinin Allah jama'a mun fahimta duk addinin da yake dauke da shirka ba addinin Allah ba Allah ni karɓar Allah Allah ya ce ku saurara ku ji lillahi dinul khalis na ga Allah tsarkakakken addini wadda ba shirka a cikinsa shi ne na Allah ba addini kawai ake so ka yi ba addinin ka tsarkake shi daga kowane irin shirka jama'a mafahimta? duk duk ya yi tarayya ma Allah ya yi asara ya yi asarar duniyarsa ya yi asarar lahirarsa wadda ya mutu akan shirka har abada ba zai shiga rahamar Allah ba har abada har abada har abada har abada wadda ya shirka ma Allah har abada ba shi ba rahama in ya mutu akan shirka da Allah innahum in yadharu alaykum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن إذا أبدا waɗannan ashabul kafi lokacin da suka yi su suka gudu da imaninsu suka je suka zauna a cikin wannan kogo shekara 309 suna kwanci Allah ya tsare su ya kare musu lafiyarsu ya kare musu rayuwarsu ya tsare su daga farmakin abokan gabansu sai bayan waɗannan shekaru sai suka tashi lokacin da suka tashi su sun ɗauka ba su wuce wuni ɗaya ko kwana ɗaya a gumba akwai guzirin da suka rike na kuɗinsu a hannunsu sai suka yi shawara cewa to muta da mutum ɗaya ya shiga gari ya je nemo abinci lokacin da ya tashi zai tafi sai suka mai wasiya suka mai nasiya ka yi taka tsantsan ka ɓadda ƙafa kar mutanen nan su ganka innahum in ya zaharu alaikum yarjumukum idan suka tsinkayi inda kuke za su zo su kashe za su jefe ku au idukun fi millatihim ko kuma su mai da kukan tafarkinsu kafirci shirka da Allah walan tuflihu idan abadan ba za ku rabauta ba kuma in kun mutu akan wani addini har abada in ba imani da musulunci har abada walan tuflihu idan abada ka bauta ma Allah kana mai kadaita Allah subhanahu wata'ala shi kadai da bauta Allah ya ce wallazi na takazo min dunihi auliya waɗanda suka riƙe waɗansu waliyai waɗansu majibanta koma bayan Allah cewa suke yi ma na abuduhum ba fa muna bautarsu ba ne illa li yuqarribuna ila Allahi zulfa sai don su kusantar da mu zuwa ga Allah duk inda ka ga. wani nau'i na shirka ko bautan gunki ne ko bautan wane ne da aka samu shi wadda ake bauta wa ɗin ana kyautata zaton wani nagartacce ne ko salihi ne jama'a mun fahimta to wai za a yi tsani ta wajensa domin ya kusantar da su waɗanda suke bautansan zuwa ga Allah ko ya cece su a gaba ga Allah wallazi na takadu min dunihi auliya waɗanda suka riki waɗansu majiɓanta ababen bauta waɗansu waliyai min dunin lahi koma bayan min dunihi koma bayan Allah ma na abuduhun cewa suke yi ba fa muna bauta musu ba ne a mun san ba shi ne Allah ba mun san ba shi ne ya halicce mu ba amma dalilin da ya sa muke bauta musu illa li yuqarribuna ila llahi zulfa sai don su kusantar da mu zuwa ga Allah da jama'a mun fahimta yana daga cikin rashin ganewa da mushrikai suke ciki rashin ganewa irin na yan bid'a son manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana daga cikin abin da ake samun kusanci na kololo da shi a wajen Allah ƙaunar manzan Allah bautan Allah ne son manzon Allah yakan sa ka samu daraja da kusanci a gun Allah bin manzan Allah yakan sa ka samu daraja da ɗaukaka da kusanci a wajen Allah amma ba a bauta wa manzan Allah bauta ma Allah kaɗai ake bauta jama'a mun fahimta ka so mala'ikun Allah ka so mala'ika jibril rukuni ne na imani ka ƙi mala'ika jibril kafirci ka so mika'il rukuni ne na imani ƙin mala'ika mika'il ridda ne kafirci amma ba a bauta wa mala'ika jibril ne kun fahimci abu? son mala'iku ƙaunar mala'iku imani da mala'iku rukuni ne na imani son manzon Allah ƙaunar manzon Allah bin manzon Allah rukuni ne na imaninka domin daga cikin na imani imani da manzannin Allah duka daraja zai ƙara ma abin Allah in ka ma manzon Allah salati sai ka ƙara daraja abin Allah amma ba a bauta wa mala'iku ba a bauta wa manzan Allah to su kuma cewa suke yi mana abuduhum illa li yuqarribuna ila llahi zulfa ba muna bautan su bane sai don su kusantar da mu zuwa ga Allah to ba a bauta ma wani in ba Allah ba jama'a mun fahimta wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaji sayyidina Umar yana rantsuwa da mahaifinsa annabi sai ya ce Allah inna allaha yanhaakum an tahlifu bi ba'i. annabi ce ku saurara ku ji Allah ya hana ya haramta ku yi rantsuwa da iyayenku faman kana halifan falyahlib billah duk wanda zai yi rantsuwa ya rantse da Allah auliyas mutkuyi ba a rantsuwa da manzan Allah ba a rantsuwa da mala'iku za ka samu jahili in ya rika ka dinga kallon social media sai ce aradu eh, kalma ce mai muni in za ka rantsi za ka yi magiya da Allah ake rantsu duk waɗannan ƙofofin kuma sai da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya toshe su wata rana suna magana da wani mutum sai yake ce mishi masha Allahu wa shi'ita yace mishi da kai da Allah kun ga dama akan wannan abu annabi yace aj'altani lillahi niddan ni zaka mai da ni kin kishiyanci Allah masha Allahu wahda kace Allah ya ga dama shi kadai kiyaye wannan bakin manzon Allah bane sai da manzon Allah a matsayinsa yahudawa sun taɓa ce habban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma fa muna jin maganganunku a kalmominku akwai shirka me muke yi na shirka suka ce kuna ce ma annabi ma sha Allahu wa shi'ita kuma kuna ta wal ka'aba kuna rantsuwa da ɗakin ka'aba annabi ya ce a'a ku daina cewa ma sha Allahu wa shi'ita ku ce masha Allahu wahada a wata riwaya ku ce masha Allahu thumma shi'ita yace kuma ku daina cewa wal ka'aba ku dinga cewa rabbil ka'aba ɗakin ka'aba da aka hana karantsi da shi a baka dama karantsi da kabarin wani jama'a mun fahimta gashi nan a cikin suratul anbiya da Allah ya zo yana magana akan mala'iku wa qalu takazzar rahmanu waladan subhana bal ibadun mukramun qalu takazzar Allahu waladan subhana bal ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين وقالوا اتخذ الله ولدا Mushirikai suka ce Allah na da ɗa subhana sarki ya tabbata ga Allah bala ibadun mukramun Allah ce su waɗannan mala'iku ba yayan Allah ba bane bayi ne waɗanda aka karrama su aka kimanta su bala ibadun mukramun la yasbiqunahu bil ƙauli waɗannan mala'iku ba su gabatan Allah da furuci su faɗi abinda bai ce su faɗa ba ko bai ba su izini su faɗa ba su ba su haka saɓanin mushrikai da suke cewa Allah yana da ɗa la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi ya ya'malun da umarninsa suke aiki ya alamu ma bai na aydihim mu ma khalfahum ya san abin da ke gaba gare su da abin da ke baya gare su wala ya shafa'una wala yashfa'una kuma ba su ceto illa liman ba sai wadda Allah ya yarda da shi wahum hum min kashiyatihi mushfiqun kullum suna taka tsantsan saboda tsoron Allah Allah sai ce wa man yaqul minhum inni ilahun duk cikin mala'iku wanda yace shi ma abin bauta ne a bauta mishi fadhalika najzihi jahannam Allah ce da jahannama zan saka mishi kadhalika najzi zalimin Allah ya ce haka nake saka ma azzalumai jama'a kun ji ana bautawa mala'iku suna da tsarki ko ba su da tsarki suna da tsarki wama kana li basharin an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wal nubuwa يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون الله يتي وما كان لبشر بزي يوغ وني متوم با ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة الله يباشي للتاتي ya ba shi hukunci ya ba shi annabta a matsayinsa na annabin Allah ko manzon Allah sun ya kula linnasi sannan ya ce wa mutane kunu ibadan li min lahi, ku bauta mini koma bayan Allah kake da zai taɓa yiwa ba jama'a kun ji yanzu mala'iku kun ga Allah ya kore musu ba yadda za a yi su ce ma wani ya bauta musu ana bauta musu to ga annabawa da manzanni Allah ya ce wa makana kana li basharin an yi Allahu likitaba wal hukma wan nubuwa ba zai yiwu ga wani mutum Allah ya bashi hukunci Allah ya bashi littafi ya bashi hukunci ya bashi annabta thumma yaqula lin-nasi sannan yazo ya tara mutane ya ce musu kunu ibadan li ku zama bayina min dunillahi kuma bayan Allah walakin walakin kunu rabbaniyina Allah ya ce sai dai ya ce musu ku zama bayin Allah ku zama malamai na Allah masu karantar da al'umma da tarbiyyar al'umma bima kuntum tu'allimuna alkitaba saboda abinda kuke karantaswa na littafi wa bima kuntum tadrusun da abinda kuke darasin sa na littafin Allah haka ne ko ba zai yiwu abauta ma annabi ko manzo duk matsayinsa wanda yake da haƙƙin bauta shi ne Allah jama'a mun fahimta ba a bauta wa mala'iku ba a bauta wa annabawa da manzanni ba a bauta wa salihan bayi ba a bauta ma kowa idan ba Allah ba duk inda ka ga wani nau'i na bauta an juyar da shi zuwa ga wani Allah to taɓewa ta zo halaka ta zo halaka ta tabbata halaka ta zo halaka ta tabbata Allah ya ce wallazina takardu min dunihi awliya waɗanda suka riki waɗansu ababa koma bayan Allah ma na abuduhum cewa suke yi ba muna bautar su bane illa yuqarribuna ila Allahi zulfa sai don su kusantar da mu zuwa ga Allah Allah ya ce inna Allah hukumu bainahum Allah zai yi hukunci tsakaninsu fi mahum fihi yaktalifun cikin duk abin da suke saɓani a kai ana ga tauhidi su kuma suna tallan shirka ana ga sunna suna tallan bid'a inna allaha la yahdi man huwa kadhibun kafar Allah bai shiryar da duk wani makaryaci mai yawan kafirci jama'a mun fahimta ceto gaskiya ne akwai ceto annabawa da su yi ceto manzanni da su yi ceto har mala'iku da su yi ceto salihan bayi da su yi ceto amma akwai wadda ya isa je yi ceton ba da izini ba inda matsalar kenan take sai da izini wa kan min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa في السماوات ليأذن الله لمن يشاء ويرضى الله يتي وكم من ملك في السماوات مليون ملائكة نوني أسمى إن الله لا تغني شفاعتهم شيئا الله يتي تشتنسوا بزي أمفاني با إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء sai bayan Allah ya yi izini ma wadda yake so wa yarda kuma ya yarda da wadda za a ce ta ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له سيتو أبن الله بات أنفاني سيغا ود الله يي إذن وتود زي تيتون الله نزي نوني تيواني tashi kai ceto wadda za a ceton Allah ne zai ce a ceci wane da wane da wane to yanzu kai don Allah ka rike wadda zai ceton ko wadda zai nuna wadda za a ceta idan aka nuna ka dole cece ka in ba a nuna ka ba kuma ko ubanka ne bai sai cece ka ba jama mun fahimta Allah shi ne zai yi izini akan kan ceton kamar wadda suke irin biyan benefit din nan ne wadda ya bi ta sama sai aka ba da sunanka shi mai biya ba dole biya ka ba dole biya ka ko yana son ka ko bayi son ka in gwamna ya sa sunanka a ciki dole a biya ka haka ne ko ba haka ba haka ne ba abin da zai yi sai da izinin Allah to yaya za a yi kabar wadda zai ba da izini ka je ka riƙe wadda za a ba shi izini jama'a mun fahimta to duk inda kaga al'amarin shirka da Allah tabewa ce sallah Allah ya tsare ni inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kafar Allah bai shiryas da wanda yake makaryaci wanda yake mai yawan kafirci to jama'a sai mu kwana anan sai gobe idan Allah ya kai mu sai mu zo mu dora wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk